yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren sha ɗaya ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429 daidai da sha uku ga watan nuwamba sha uku ga watan julai shekara ta 2008 wannan shine kasar na 24 daga cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi na al'imamu muhammad ibn ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi kamar kullum kada dai a manta taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi <clears throat> idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu muna cikin kitabul imani matattarar da al-imam al-bukhari yake tattara mana aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar ya kudurce ta ya aiki da ita ya bar sahabbai akai su kuma suka ci gaba da karantar da ita har Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu zuwa wannan lokaci gashi mu ma muna ci gaba da karantar da ita da ƙudurce ta da yaɗa ta aƙidar da muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayukanmu a kai aƙidar da ita muke fatar Allah maɗaukakin sarki ya tashe mu ba don komi ba domin mu tashi a dandalin alƙiyama, a aƙidance a musulunce mun saje da mai gidanmu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in jama'a ba su manta ba Bukhari ya yi mana wani karatu mai matuƙar muhimmanci a ƙarƙashin wani babi da ya sa mishi babu ziyadatul imani wani kusanihi babin da ke bayani akan ƙarin wato ƙaruwar imani da kuma ainihin na ƙasa imani na'am mun yi waɗannan matsaloli a baya idan ba manta ba inda muka zo muna magana dangane da mugunyar aƙidar murji'a waɗanda suka ce imani abu ɗaya ne da imanin wanda ya musulunta yau da imanin wanda ya ainihin daɗe a musulunci da imanin annabawa da salihai da imanin da mala'ika jibrilu da mika'ilu suke a kai suka ce duk ɗaya ne babu bambanci muka ce wannan muguwar aƙida ce kyakkyawar aƙida ita ce imani yana raguwa yana ƙaruwa kuma wani ya fi wani ƙarfin imani wannan ita ce aƙidar da musulmi suke a kai to har kuma muka zo wannan babi da imamul bukhari ya ware anan ne so mana ishara zuwa ga wani littafi da wani babban malami kuma dan malami ya rubuta shi shine ash-shaykh al-allamatu Abdulrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad wannan ainihin malami yana daga cikin malaman da suka zauna suke bincike dangane da wannan mas'ala ya rubuta littafi ziyadatul imani wa nuqsanuhu wa hukumul istisna'i fihi karuwar imani da kuma naƙasar imani da kuma hukuncin yin togaciya a cikin imani ma'ana a cikin wannan littafi ya tabbatar da cewa imani yana ƙaruwa da ƙaruwar ayyuka na gari imani yana raguwa da raguwar ayyuka na gari da kuma munanan ayyuka haka kuma imani musulmi ya halatta ya ce shi mumini ne in sha Allahu ko kuwa bai halatta ba mun tattauna wannan matsala a yadda muka ce musulmi sa'ad da yake cewa ni mumini ne insha Allahu yana faɗin haka ne tahqiqan don ya tabbatar ba wai don yana shakka akan imanin shi ba to a ƙarƙashin haka ya halatta kenan a can baya in ba ku manta ba mun tsaya mun tattake wuri akan irin yadda wannan matsalar ta ja har tsakanin yan hanafiya da yan shafi'iya mas'alar togaciya game da imani ta sa wasu ba sa aurarwa da wasu 'ya'ya wasu suka bi suka kirkiri hadisai man qala ana mu'min fa huwa kafirun wa man qala ana fil janna fa huwa fil abin fil nari waɗannan duk hadisai ne ba ingantattu ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kowa ya kirkire su ne kawai dan ya kare abin da yake ganin cewa shine daidai amma hakikanin al'amari zaka iya ɗaukar littafin sharhul aqidatu tahawiyya ta al-imam ibnu abul izz al-hanafi zaka ji gamsassun bayanai a cikin waɗannan littafai insha Allah idan ba ku manta ba a ƙarƙashin wannan babi muka karanta wani shahararren hadisi wannan hadisi madogara ce wajen gane tafarkin sahabbai 'yan sunna da kuma bambance wannan tafarki daga tafarkin yahudawa la'anannu 'yan son zuciya wannan hadisin ko in ba ku manta ba jama'a shine hadisin da wani ba yahude kafin ya musulunta shine abul ahbar dan ya dawo ya musulunta daga baya ya zo ya ce wa Umar akwai wata aya a cikin littafin ku da a ce mu ne Yahudawa wannan aya ta sauka gare mu wannan ranar saukar ta da ta zama ranar shagali duk shekara da sai an rinka yin biki Umar ya ce wace aya ce sai ya ce ai yana nufin al-yawma akmaltu lakum dinakum har zuwa ƙarshe sai ya ce ka gani ko na san sadda ta sauka na san idda ta sauka na san sa'ad da ta sauka ai ba wani lokaci bane ta sauka ne da yammacin ranar arafa kuma a filin arafa din mana umar duk ya san waɗannan abubuwan wato ashe wai ba rashin sanin ranar da ta sauka ne ya sa ba mu ƙirƙiro mata biki ba sai dan shi annabin da aka saukarwa bai ba da izini akan haka ba wannan hadisin jama'a ina son ahli sunna su tsaya su dube shi da kyau kar ku barko wa kanku bala'o'i waɗanda 'yan zamani suke ƙirƙiro su na fara muku ishara a kai, a ce wai ga wata rana za a sa mata ita ce sunna dai ko kuma wannan ita ce Kudus Day ko kuma MSN zaka ji wai sun ce wai Jihad Week ko kuma Jihad Day ko duk waɗannan abubuwa Sisters Week duk waɗannan ba addini ba ne jama'a a ce wai duk shekara in wannan lokacin ya kewayo za a yi wani celebration ko za a taru a yi ta wa'azozi ko kuma cika shekarar musulunci a ƙarƙashin haka ka cokam na ɗauko muku wannan littafin ba abin da za a karanta a ciki so nake kusan littafin kusan menene amfanin littafin gashi littafin Ali ittisam na al'imamul imam al-allamatul muhaqqiq abi ishaq ibrahim dan musa dan muhammad al-lakhami al-imam shatibi ba shatibin ka mai waƙar shatubiya ba sai dai garinsu ɗaya. duk yan gari ɗaya ne amma shi wannan malami ne dangane da sunna shine wannan littafi al itisam wannan littafi babbar madogara ce wajen gane yaya fuskar bid'a take yaya fuskar sunna take don haka dukkan ahli sunna jama'a ina muku wasiya da cewa ku nemi wannan littafi wannan shine sabon ta hakiki gashi babban malamin mu a Sheikh Abu Ubaida mashhur dan Hassan Salman sabon ta hakiki ne na wannan littafi gashi aka yi in ba haka ba littafin Hamidul Fiqi ya buga shi eh, Rashid Rida ya buga shi eh, Salim Ibn Idin al-Hilali ya buga shi amma bugu mafi inganci wanda aka tantance shi shine wannan gashi a cikin mujalladi biyu ya kamata ahli sunna ku samu wannan littafin wannan littafi ne da malaman sunna tinka tinka tin suka yi ta wasiya akan a mallake shi a karanta shi a tsaya a fahimce shi da kyau ba dan komai ba wannan littafin jama'a ya tsaya ya tantance wuri bai bar wa bid'a ko miskalar zarratin kafa da za ta zo ta lalata 'yan sunna ba don haka ahalis sunna a nemi littafin nan a karanta shi kun san shi ahalis sunna sunna ita ce take zaman mushi ainihin kwagirin da yake dogarawa da izinin Allah har ya kai tudun mun tsira sunna ita ce garkuwar da yake kare kanshi daga sharka da bid'a da izinin Allah har ya samu cewa addinin shi ya kubuta daga lalacewa saboda haka dan sunna ya san bambancin shi da ɗan shi'a ya san bambancin shi da dan dariƙa. 'yan ɗariƙu da 'yan shi'a addininsu ya ginu ne akan principles irin na ainihin yahudu shine duk abin da suka hassana shi to kawai sai su mai da shi addini haka wani ɗan shi'a ya ga imam malik ya ce ai mu in muka ga wata magana ta mana kyau kawai sai mu ce daga manzan Allah ne shikenan sai mu kirkiran mata mazaje ku duba jama'a hadisan da ke bayani dangane da bayyana bismillah a cikin sallah fa baki ɗayansu hadisan ƙarya ne ba su inganta ba amma menene ya faru abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi a ɓoye bismillahir rahmanir rahim a cikin karatun sallah in ba haka ba duk baki ɗayan hadisan da suka zo akan bayyanawa ba su inganta ba amma me yasa hadisan suka yi yawa saboda 'yan shi'a sun goyi bayan wannan mazhabin dan haka sai suka yi ta ƙirƙiro hadisan ƙarya saboda su duk abin da ya daidai da ra'ayinsu to yanzu za su ƙirƙiro hadisai su ta kawowa a kai har daga ciki suka kirkiro cewa wai jirgin ruwan annabi nuhu da ya zo ya ɗawafi ya kewaya ka'aba da ya zo zai yi tahiyatul tawaf wannan raka'atai tawaf raka'o'i biyu na ɗawafi wai sai da ya zo karatu jirgin ruwan fa da ya zo karatun sallah wai sai bismillahir rahmanir rahim a bayyane wannan hadisi ƙarya ne batilul la ba shi da inganci ku karanta littafin as-sunnatu qabla tadwin ku karanta littafin as-sunnatu wa ha fi tashri'il islami to menene ya faru ƙarya rukuni ne mai girma daga cikin rukunan addini na yahudu to da ike wannan ka'idar ta yahudawa 'yan shi'a suke bi su ma ƙarya sai ta zama rukuni mai girma a cikin addininsu sannan ƙaryatawa rukuni ne mai girma a cikin addinin yahudu ƙaryatawa sai ya zama rukuni mai girma a cikin addinin 'yan shi'a ina son duk wanda yake mu'amalanta 'yan shi'a a aikace zai ga cewa mutane ne masu ƙarya masu kuma ƙaryatawa ina ma'anan masu ƙarya su ne za su iya ƙirƙirar ƙarya sai su haifan mata uwa da uba da kaka da salsala sannan kuma za su iya duban gaskiyar da take da uwa da uba da kakanni nagartattu sai su karyata ta ita kuma su mai da ita gaskiya saboda haka duk wanda ya nazarci littafin alfisal filmilal wan da kuma littafin almilal wan wancan na ibnu hazmin wannan na abdulkarim shahri satani in yadda rasci aƙidojin shi'a da yadda suke kafa addini yadda rasci ainihin aƙidojin yahudawa da yadda suke kafa addini zai ga duk tsare-tsaren ɗaya ne ba abin mamaki ba ne in har ka san cewa wanda ya kirkiro da'awa da aƙidar shi'a ba yahude ne shine abdullahi ibn saba al-yahudi yan shi'a suna karyata tarihin abdullahi ibn saba al-yahudi amma mafi girman littafi da za ka yi wa yan shi'a hujja akan cewa malaman su na da sun yarda da abdullahi ibn saba al-yahudi shine littafin rijalul kashi duk ɗan shi'a ya yarda cewa littafin rijalul kashi littafin shi'a ne kuma malaman shi'a sun tabbatar da shi malaman shi'a na wannan zamanin su suka zauna suka yi ta haƙiƙin shi a ciki kuma akwai tarihin abdullahi ibn saba al-yahudi ƙarara. saboda haka jama'ar musulmi abubuwan da 'yan shi'a suke ƙirƙirowa 'yan ɗariƙu kuka ji sun ja baki sun yi shiru ba don komi ba sai don principle ɗin nasu tafiyar tasu ƙa'idar tasu ta yi ɗaya ne in ba haka ba jama'a mutanen da za a zo a kawo abin da ya tabbata a cikin addini su yi musu ya kuma za a zo a kawo wanda sun tabbatar cewa wannan abin na yahudawa ne na nasara ne amma su ja baki su shiru sai dan ka'ida ta su ta yi ɗaya kowa san mata muka zo muna karantawa shekara talatin ashirin da biyar ashirin da suka wuce a ƙasar nan yan ɗari'u suka yi ta mana sharri dare da rana amma wannan abu ne tabbatacce a musulunci ga hadisan nan suna cikin sahihul bukhari manzo Allah yana karantar da mata sahabban shi suna karantar da mata ga hadisan nan a cikin littafin riyadus salihina dan fodiyo ya rubuta littafai akai akan karantar da mata dan fodiyo yana karantar da mata ga hujjoji nan birjik suna da su amma sai suka zo suka yi ta mana sharri cewa wannan yahudanci ne kamar ka ce kenan yan ɗariƙu suna kyamar yahudanci sai kuma ga 'ya'yansu 'yan shi'a sun zo da gangunan yahudawa suna bugawa a lokacin maulidi sai kuma muka ji 'yan ɗariƙa sun ja baki sun yi shuru ashe inda da gaske can suna tsoron yahudanci da gaske to nan da suka ga yahudanci ya zo me ya kamata sai su kyamace shi to amma kun ga yanzu duk 'yan ɗariƙan najeriya baki ɗaya jama'a yanzu sun yarda cewa a kaɗa ganga ta kiristoci a lokacin maulidi duk su ɗahir bauchi duk baki ɗaya sun amince cewa addinin su ne in ko sun ce ba su amince ba me yasa ba su fito sun yi inkari ba sun ja baki sun yi shiru sannan ina son ku gane duk inda ɗan ɗariƙa yake a Najeriya yanzu ya yadda a tsinewa Abubakar da Umar da Usmanu da Aisha da Hafsa da Muawiya da Abu Sufiyana, duk yan ɗariƙa baki ɗaya sun amince a Najeriya me yasa a masallatansu ake yi sun fito sun yi shiru amma a shekarun baya ce mana suke muna zagin waliyai idan dai zagin waliyai da muke yi a ce wasu da gaske suna kyama abubakar wali ne ko ba wali ba umar wali ne ko ba wali ba usman wali ne ko ba wali ba aisha da hafsa wali manya manyan waliyai ne tsakanin abokai da mata da sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai muka ji ga 'yan shi'a sun fito masallatan 'yan ɗariƙa suna zagin sahabbai kuma 'yan ɗariƙa sun ja baki sun yi shuru don haka jama'a duk wanda yake ganin wai ba za a yi musulunci ba sai ya je ya haɗa kai da waɗannan 'yan ɗariƙu ya tabbatar da cewa zunzurutun ɗan bidi'a ne shi kanshi zunzurutun ɗan bidi'a ne ba a buƙatar shi a cikin tafiyar sunna wannan tafiya ta sunna gaskiya ce ta kafa ta gaskiya ce za ta kai ta ba taron hayaniya ba ina fatar an gane saboda haka jama'a ku tsoraci irin waɗancan tsare-tsaren na yahudu kawai ku tashi ku kirkira abu ku ce ai shikenan a sanya kaza ai duk shekara in ta kewayo a rinka yin kaza amma fa ina son ku gane wani abu sahabbai abin duk da bai zo daga annabi ba ko da suna ganin ya dace ba sa yi ina muka gane haka arafa ba idi ba ce arafa idi ce ma'ana duk shekara tana kewayowa juma'a ba idi ba ce duk shekara tana kewayowa ai da sai sahabi umar ya ce mishi to ai dama wannan ayar ta sauka ne daidai ranakun da suka dace da idi don haka shawarar ka ta yi kyau duk shekara za mu rinka haɗawa da celebration din arafa da celebration ɗin juma'a a yi da na saukar ayar amma sai umar bai yadda an ƙara ba arafa dai ta tabbata duk shekara a hau juma'a ta tabbata duk mako a hau juma'a ta dace da arafa ba abin da za a ƙara na ibada ibadojin kenan juma'ar da arafa shi kenan amma ku sani mutumin da yake can filin arafa zai hau arafa shi fa babu juma'a a kan shi a wannan ranar domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hau sallar juma'a ba a filin arafa me yayi sallah azhar yayi raka'a biyu yayi sallar la'asar raka'a biyu ya haɗe su shine jam'an wa qasra saboda za a yi su ne kamar karfe ɗaya na rana a haɗa sallar azhar da sallar la'asar shikenan bayan nan kuma me zai biyo baya shikenan an fara abin da bahaushe yake cewa hawan arafa din kenan shine tsayawa arafa sai ka tsaya ka fuskanci alƙibla ka yi ta addu'a har rana ta faɗi abin da sunna ta ce kenan kun ga ashe abin da manzon Allah ya shine mai shine addini duk abin da manzon Allah bai yi shi ba jama'a ko da daga addinin annabi Musa ka ɗauko shi ka kawo to ba sunan shi addini ba Allah madaukakin sarki kadai abin da yadda da shi me shine inna dina indallahi islam kadai addini a wurin Allah shine me al-islamu Allah bai yadda da christianity ba bai yadda da judaism ba bai yadda da wani addini da 'yan boko suka kirkiro wa duniya ba yanzu kun san 'yan boko 'yan wuta sai suka zauna suka kirkiro wani addini yanzu wai sai suka ce wai ga wani addini wai sunan shi addinin annabi ibrahim me suke nufi wai yahuda sun yarda da annabi ibrahim kiristoci sun yarda da annabi ibrahim musulmi sun yarda da annabi ibrahim to a zo a haɗu a dubi menene ke jan faɗa tsakanin bayahude da kirista wannan abun koda akwai shi a addinin a cire shi dan a daina faɗa me ke haɗa musulmi da bayahude a cire wannan abun koda gaskiya ne dan haka sai a cikin ka'idar tasu suka ce an gano ƙur'ani yana haɗa faɗa tsakanin musulmi da bayahude Qur'ani na haɗa faɗa tsakanin musulmi da Kirista don haka a cikin wannan addinin to a cire alƙur'ani tunda zai hana haɗuwar kai tsakanin mabiya annabi Ibrahim wannan hikimar ce yanzu suka zo muku da ita fa ga sunan yan boko a Kaduna da Abuja da Fatakwal da Lagos da Nasarawa da Kaduna wai sun fara muku da cewa interfaith wallahi manufarsu kenan kuma satubdi lakal ayyamu makunta jahila abinda suka fara interfaith suke cewa duk mu mun san makircin da interfaith za a fara in aka zo aka fara da interfaith kwana biyu sai a zo a ce me Chrislam Christianity wai da Islam wai sunan maja din kenan dan haka sai a zo ana tara nan nan suka zo FCE fa jama'a duk shegantakar da suke mun sani fa nan suka zo FCE suna haskawa yara a bango a jikin projector da sauransu wai ga wannan malami ne ga wannan fasto ne wannan da sun yi gaba wannan ya sare wannan hannu amma yanzu an haɗa kai addinin ya zama ɗaya wallahi wannan kafirci ne kafirci ne jama'a babu wani addini da za a ce wai a jefar da ƙur'ani a je wannan kafirci ne jama'a duk addinin da aka ce a cire ƙulhuwallahu ma a ciki kafirci ne balle ƙur'anin kutun da guda to a cikin wannan tafiyar tasu jama'a ku ji fashe gantakar sai aka ce amma shi ƙur'ani ne kawai ke haɗa fada, amma shi bible bai haɗa fada. don haka a cikin tafiyar kirista ya ci gaba da amfani da bible new testament bai huda ya ci gaba da amfani da old testament amma musulmi fa to qur'ani shi yana hada fada dan haka ya cire shi haka kuma suka fara a ina aka faro wannan tafiyar a ƙasan masar ne aka je malaman ƙasan masar da yawancin su sun kauce hanya jama'a malamin ƙasan misra in ka same shi kace ala gafata malam ina da fatawa sai ce saurara yaya kana so a halatta ne muna da ayoyin ko ku a haramta ne duka akwai wanne ne to wannan irin shegantakar jama'a ku sani da cewa mu ne dogarawan sunna da taimakon Allah da za mu tashi kada mu bar wannan barnar ta zo kuma hanyar ita ce mu fito mu gaya wa jama'a amma jama'a addinin yahuda lalataccen addini ne addinin kiristanci lalataccen addini ne maganar haɗin kai tsakanin kirista da musulmi ba ta mun faɗa tun a farko farkon karatun nan kirista ya bar addinin shi ya dawo addinin musulunci yahudu ya bar addinin shi ya dawo musulunci dan bid'a ya bar bid'a ya dawo sunna inna dina inda Allahil islam musulunci ne kawai a wurin Allah shine addini Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sa'an nan wani abin sha'awa a daidai sa'ad da al-Imam Shatibi yake rubuta wannan littafi sai ga wani hamshakin malami shi shatubi a yammacin duniya ya rayu mutumin grenada ne kasar spain kenan ta yanzu spanish ne ma'ana ƙasar da aka rubuto risala yammacin duniya sai ga wani hamshakin malami shi kuma al'imamu ahmad ibn abdul halim ibn taimiya al-harrani shi kuma yana can yana rubuta littafin iqtiba'u siratul mustaqim mukhalafata ashabil jahim abin mamaki jama'a abin da suke rubutawa sai ya zama kamar ɗaya yana kwafi daga ɗaya ne amma a wannan lokacin wannan bai san wannan ba wannan bai san wannan ba gashi suka rubuta littafan littattafan abin da suke tattaunawa ɗaya ne ka'idojin da suke tabbatarwa ɗaya ne har ayoyin ma sai ga suna kama da juna amma wannan bai san wannan ba wannan bai san wannan ba kuma girman littattafan gashi girman su ɗaya sarki ya tabbata ga Allah wannan ke nuna maka ahli sunnan yamma da ahli sunnan gabas ba sai sun taba haduwa da juna ba sai ka ce taro suke yi gaskiya gaskiya kwaya ɗaya ce gaskiya kwaya ɗaya ce shine gaskiya ba ta abin nan nan muke yin wa'azi sai mun zo mun yi wa'azi a nan ku ne za ku je sai ku ce kun je kun ji malam Ja'far Allah ya gafarta mishi ko kun je kun ji Muhammad bin Usman ko kun je kun ji malam Yahya Haifan ko kun je kun ji wane ne shi ma ya tattauna irin wannan matsalar keke da keke a halin ɗayan mu bai taba jin abin da ɗaya ya ce akan wannan ba me yasa in ka samu likita in dai ya kai likita a nan zariya ya baka magani mara kana ciwo idan ka tafi sokoto ka samu wani likitan shi ma haka zai iya baka maganin da ya dace da wannan ko da ba irin su ɗaya ba amma in kaga ana samun karo fa to ɗaya malami ne ɗaya ba malami ba ko kuma dukkansu ba malamai ba ne yan a ne ba kamata ku gane wannan amma yanzu kun ga waɗannan da yake kowanne ya kai matsayin malami jama'a wannan na yammacin duniya wannan na gabashin duniya ko labarin junansu ba su taɓa ji ba amma kuma sun yi rubutun ya dace da juna saboda me sun kai matsayin malanta da gaske kuma sun iya kuma akwai takawa kuma manufar tana da ta kai abin da ake nufi to ina son ku samu waɗannan littafan ku karanta za su taimake ku ku gane irin ƙa'idojin da yahudawa suka gina addini don haka 'yan boko da kuma suke shishigi a cikin addini wallahi yan boko su yi hankali da kansu in ba haka ba wallahi wuta za su tafi saboda yanzu yan boko ne sai su yi taro sai su ce wai suna ganin kaza sai su je su samu wani bagidajen malami wanda bai san implication wato bai san ma'anar abubuwan da suke saka shi ciki ba sai su tashi sai su kai shi umara sai su kai shi sudan sai su kai shi jordan sai su kai shi kaza shikenan sai dawo yana bragin cewa shi ya je gari kaza ya je gari kaza sai dawo suna aiki da shi suna watsar da musulunci bai sani ba sharrin da suke kenan jama'a dabar su tana nan a Kaduna yanzu Allah ya kiyaye al-Imam al-Bukhari yace babu khawfil mu'mini min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'uru babin da ke bayani akan tsoron mumini game da aikin shi kai ya ɓaci a halin bai sani ba kaji al-Imam al-Bukhari ma'ana malami ne kuma nasihi kun gamba ba ta manta ba mana magana akan me akan cewa aiki imani ne ko amma sai marmaza ya kawo maka wani abu cewa to ka yi taka tsantsan kar ka je kana yin aikin kuma ka aikata wani abu wanda zai bata aikin kun ji na ɗaya na biyu kuma ka yi taka tsantsan akan cewa akwai wasu abubuwa waɗanda za ka ɗauke su ƙanana ne a wajen laifi amma manya-manya ne suna rugurguza aiki kamar me kamar riya riya an kira ta karamin aiki ko amma kun san dalilin da yasa aka kira ta ƙaramin aiki ba karamin aiki ba karamin mugun aiki bane babban mugun aiki ne riya shirka ce babba amma me yasa aka kira ta ƙaramar shirka saboda in an haɗa ta da babbar shirka to sai a ce ita ta zama karama me misalin wannan samu dogon wando da gajeren wando ka haɗa su sai ka ga dogon ya zama dogo gajeren ya zama me ya zama gajere to samu wada ka saka mai wannan gajeren wandon ka gani me zai zama dogo zai zama ashe can ya zama gajere ne dan akwai dogo a wurin saboda haka riya shirka ce babba amma saboda akwai jibgegiya a wurin sai a ganta ita mai ce sai a ganta karama ce amma babba ce kau da babbar ka gani ko kun fahimta jama'a saboda haka mumini lallai ya ji tsoron kada aikin shi ya ɓaci jama'a a yi a hankali a yi taka tsantsan ka a riya ka a yi a ka ka yi don wani ya ji kar ka rinka yi don wani ya gani ka rinka yi saboda Allah sai ce wa qala ibrahimu taimi al-imam ibrahimu taimi ɗaya daga cikin malaman tabi'ai ne yace ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukazzaba yace tunda nake ban taɓa gwada magana ta da aiki na ba sai na ji tsoron kada in zama abin ƙaryatawa ma'ana kada ya zama aiki na da nake yi yana warware magana ta kun gane wannan taka tsantsan ne malaman farko wato yana cewa ne tun da nake duk sanda na gwada magana ta da aiki na sai in ga kamar suna akwai tufka da warwara kamar abin da nake faɗi bana aikatawa me ke na yake nufi taka tsantsan ko kun fahimci wannan da kyau jama'a domin duk wani mai wa'azi yana fuskantar wannan ƙalubalen ga kanshi yana kuma fuskanta daga jama'a karanta annabi shu'aibu kaji qalu ya shu'aibu ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولو لا رهطك لرجمناك قالوا يا شعيب قد كنت في أبا والنبا إيه؟ أصلاتك تأمرك إيه؟ أترك ما يعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء قبنا غبنا ميتي بند وانا أقوي akwai inda مغانا دنغني دا da wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ba wai ina so ne in je in rinka aikata abin da nake hana ku zuwa gare shi ba malaman tafsiri da suka zo sai suka ce duk wani mai wa'azi yana fuskantar wannan kalubalen wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ya musu wa'azi ne sai suke zargin shi a to ai kai kana hana mu ne kuma kana so ka koma ka yi abin da kake hana mu sai ce a'a ba haka ce manufar ba in uridu illa al-islaha mastata'tu wallahi gyara nake so gwargwadon iko na to sai malamai suka ce duk wanda yake wa'azi ya rinka yi yana gwada aikin shi da maganar shi in ya ga akwai tifka da warwara marma zai gyara in ba haka ba akwai wani hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sahihu muslim yake yace ranar alkiyama za a kamo malami mai wa'azi sai an kewaya shi cikin gidan wuta baki ɗaya sun ganshi. uwar hanjin shi ta fashe tana jan ƙasa sai jama'a sai su taru su ce malam e ba kai kake cewa kaza ba kyau ba sai ce haka ne amma da nake ce muku ba kyau kuma ni komawa nake ina yi Shi ne suka ce safta tuka hatta ka annaka zu tuka warihul khataya min siyabika tastahu ka siffanta mana tsoron Allah kamar kai mai tsoron Allah ne ga kuma rigarka tana warin zunubi don haka jama'a duk dukkan wani wanda yake wa'azi ko yake faɗe ko yake ko a gidanka ne ka yi takatsantsan in ka ga a gidanka ba a girma maganarka me yiwa akwai tufka da warwara ne in sun ga maganarka sun ga aikinka sai su ga ƙarya ta faru to maganarka ba za ta yi tasiri ba shine maganar da yake cewa ma arattu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukazzaba ban taba gwada aiki magana ta da aiki na ba sai na ji tsoron kada fa in zama abin ƙaryatawa kada ya zama ashe ƙarya nake don haka jama'a su ne min kallon makaryaci ne kawai jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan magana ta al Ibrahim al bukhari ya fitar da ita a cikin littafin shi a tarih da kuma Imam Ahmad a cikin kitabu Zuhud da isnadi sahihi wa qala ibn Abi Mulaika al-Imam ibn Abi Mulaika babban tabi'i ne daga cikin almajirin su Aisha da Abu Huraira yace adraktu salasina min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama na riski sahabbai talatin daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kulluhum kowanne daga cikin su talatin din nan da ka ya khafun nifaqa ala nafsihi yana ji kanshi tsoron munafunci ku kiyaye da kyau ba yana tuhuma kanshi da munafunci ba yana ji wa kanshi tsoron munafunci in kana jiwa kanka tsoron kada kwalba ta soke ka me kake yi takalmi kake samu mai karfi kasa? sadda kake ji wa kanka tsoron munafunci me za ka yi ƙoƙari ka rinka yi imani na gari don imani shine maganin me maganin munafunci saboda haka yace cikin sahabban nan guda talatin kowanne tsoron munafunci yake kada fa ya zama ko shi munafiki ne yasa ka ji ai wata ran sayyidina Umar ya zo ya samu Huzaifa za mu zo mu karanta anan yace Huzaifa ina roƙonka tsakani da Allah kai dai abokin manzon Allah ne kuma kai abokin sirrin manzon Allah ne ma'ana kai sakatare ne PA ne na musamman sirrori da yawa annabi ya amince ya gaya maka annabi ya gaya wa Huzaifa dukkan munafukai da ke cikin jama'a a zamanin sai Umar ya zo ya ce don Allah ina daga cikin munafukan da manzon Allah ya faɗa maka sai Umar ya ce sai Huzaifa ya ce a sai ce amma daga yau kan wanda ya sake tambaya ta yanzu me yasa na kawo wannan shine Umar yana jiye wa kanshi tsoron me kenan munafunci ba wai yana tuhumar kanshi ba to kai ma ka rinka jin tsoron munafunci dan in kana jin tsoron munafunci shine zai sa ka rinka neman wa kanka abin da zai raba bincin ko kun fahimta jama'a saboda munafunci jama'a shi yake rusa mumini kamar yadda bid'a ita take rusa dan sunna yace ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani jibrila wa mika'ila babu wani daga cikin sahabban nan talatin da na riska in ji ibnu abi mulaika wanda zai iya karfin hali ya ce yana nan akan imanin da mala'ika jibril da mika'ila suke a kai saboda yana ji wa kanshi tsoron me tsoron munafunci imani na ƙarshe kan ai ya siffantu a cikin mala'ika jibril da mika'ila to sai yake cewa babu wani sahabi da zai ce ni da mala'ika jibril imanin mu ɗaya ba dan koyi ba dan yana ji wa kanshi tsoron munafunci dan haka in ka kai shi matsayi kaza sai ka ga ya fashe da kuka ice a'a sayyidina umar da ya zo rasuwa wani ne ya zo ya nemi shi fadanci yana cewa ran kai daɗe hani allaka madalla da kai kayi adalci kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza sai ce kada Allah ka ja baki ka yi shiru yace ce yo ni umar na shiga uku yace ce abin da nake fata ranar kiyama in tashi ba yabo ba fallasa kai kana ta faɗin mahasin kana ta faɗin mahasin ka san abin da ke ɓoye ne ya ce karabu da mu kawai Allah dai mana gafara ba yana tuhumar kanshi ne, me yake yi yana nuna tsoron da ake don ana so ne ka rinka jin tsoron Allah game da zunubanka don mai yiwa kana nan kana faffaka amma a wurin Allah kai munafuki ne ne abin da sahabbai suke ba tuhuma ce suke jefa wa kansu ba kaman aka ce maka ne ala gafarta malam sai ka ji ka ce a almajirin malam dai kana cewa kai jahili ne kana cewa kai baka da ilimi ɗalibanka ne ke ce ala gafarta malam amma sai ka ce almajirin malam su ai sun yadda kai malam din ne har suka taru gaban ka amma sai kake tura malantar daga gare ka to da kake tura malanta kana jawo jahilci akan ka ne amma kana jin tsoron malantar ne saboda ka san mecece malanta ina fata an gane wannan asari na al-Imam Ibn Abi Mulaika shi kuma al-Imam Ibn Abi Khaisama da Ibn Nasrin da Abu Zar'a sune da Abu Zar'a suka fitar da shi a cikin ainihin littattafansu sa'annan sai kuma ainihin malam yace ce wa yuzkaru anil hasan sannan aka ambata daga al'imamul hasan al-basri ya ce ma khafahu illa mu'minun babu wanda yake jin tsoron shi sai me sewa sai ainihin mumini wala aminahu illa munafiqun kuma babu wanda ainihin wato yake jin wanda yake amintuwa da shi sai ainihin munafiki to anan menene abin da babu wanda ke tsoron shi sai mu babu wanda yake sakin jiki da shi sai ainihin munafiki menene shi munafincin duk wanda ka ga ya saki jiki da munafinci yana ba komai bane to munafiki ne duk wanda ka ga kwai yana tsoron munafincin to mumini ne kun ga magana ɗazu ta sake dawowa alamar imani ce za ta sa ka rinka jin tsoron me munafinci ku duba da kyau ku gani duk wanda kaga yana tsoron a watso mai dauɗa to yayi ado ne idan ku ya fito daga kwasa kwata ne ko kwasa kashi zai ji tsoron a watso mai fitsari ba zai ji tsoro ba dan shi yana ɗauke da najasa ne alkubra dan an watso a sugura kuma sai me saboda haka dukkan mutumin da kaga yana taka tsantsan yana kauce kaucewa munafunci wannan mutumin mumini ne dukkan mutumin da kaga yana ganin munafunci ba komai to munafikin ne shi yasa bai tsoron munafunci. al-imamu ja'far al-firyabi shine ainihin wato ya fitar da wannan a cikin littafin shi sannan sai ya ce wa yuhzaru al al-bukhari ya ce kuma da bayani akan abin da ake wa musulmi ko mumini tsoro min al-israri anan nifaqi ane wa mumini tsoro ane mushi taka tsantsan lallai fa kada ya doge akan munafunci wal isyan kada kuma ya doge akan saban Allah min gairi tauba ba tare da tuba ba wato in ya bayyana kana da munafunci to ana je maka tsoron karka doge akan haka da ya bayyana kai munafiki ne kai sauri ka tuba kun san abin da ya faru ga abdullahi dan abin nan dan ubai dan salulu kenan matsalar da ta faru ita ce me ya bayyana cewa munafiki ne sai annabi ya rinka ji mishi tsoron kada ya mutu akan munafunci amma shi kuma sai bai damu ba har kuma yadda ya mutu akan munafuncin jama'a yana cikin rashin lafiya yana dab da zai rasu sai ɗan shi ya zo ya samu manzon Allah da ruwa haka a koko sai ce ya manzon Allah ruwa ne na kawo ka yi wa babana tofin addu'a in kai mishi ya sha ko Allah zai sa ya samu sauki sai ɗan ya je ya kai wa uban ya ce ga addu'a na daga manzon Allah ya tofa maka a ruwa ka sha ko Allah zai baka sauƙi da ya kalla sai ya watsa wa ɗan ya ce me yasa baka kawo min fitsarin uwarka ba ma'ana addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sha ta gwamma a kawo mai fitsarin matar shi wannan mutumin akwai sauran munafunci ko babu a akwai munafuncin ma a ƙarƙashin wannan aka ce ana jiye wa munafiki tsoron ya ci gaba akan munafunci sannan kuma malam ya ce me saɓan Allah ana jiye mai tsoron shi ma kuma ma kada ya ci gaba akan munafunci lalle in ka gano kaza zunubi ne sai kai sauri ka ce me ta tuba shine Allah ya siffanta su wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna in dai mumine ne aka ce kaza laifi ne to ba zai doge ba sai ce astaghfirullah yasa wani yaro dan zafin kai yazo ya samu Malam Bakar Gumi ana cikin karatun littafin Taysir al-Aziz alhamid ya dube shi yace kai kafiri ne sai malam yace to ya zan yi musulunta sai ce ka ce la ilaha illallah sai ya ce la ilaha illallah tunda da an ni mai laifi ne to ya zan yi in tuba kai da ka gano laifin ina kofar da za a fita yace ka ce la ilaha illallah sai ya faɗa shine walam yusirru tunda ka ce ni mai laifi ne ba zan doge ba akai tsabar zafin kai ne kawai irin na yan yan ustazan zamani liqauli ta'ala saboda maganar Allah da yace walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna mumine ba sa dogewa akan abin da suka aikata a halin sun san cewa wannan laifi laifi ne ya tabbata jama'a ka san kaza laifi ne to alama ce ta imani kai maza ka tuba to dogewa da ci gaba akan wannan abun fa to alama ce ta munafunci don haka jama'a kowa ya je tsakanin shi da Allah Islam is the origin of accountability and transparency amanar da aka baka ta farko ita ce mai amanar kanka da kanka hadisi sahihi cikin sunan tirmidhi manzo Allah ya ce kullun gari ya waye sagabobinka su ce to mu dai ga munan mun dogara gare ka ka ji tsoron Allah kar ka yi amfani da mu wajen saba wa Allah don ka ci amanar da aka baka a kan mu. wato gaɓoɓin kayan aiki ne Allah ya baka hannu da ƙafa da baki in ka je kai gulma ko kai zagi ko kai ƙazafi ko kai makamantan haka ka ci amanar baki in ka je ka taɓa ko ka taka idda bai halatta ba amanar ƙafa shi yasa kullum gari ya waye sai ƙafa sai kai sai baki sai duk sun yi maka nasiha karanta ibnu rajab a cikin sharhin shi na arba'una hadis don haka jama'a addinin musulunci shine addinin farko game da kula da amana ba a taɓa samun gwamnatin da ta yada waɗannan kalm duk galibin 'yan ƙananan 'yan boko ma a wurin gwamnatin obasanjo suka ji kalmar accountability da transparency amana da bincike da kaza da kaza gwamnatin tana sauka da mako guda sai aka gane ita kanta maciyar amana ce ina fatar gane musulmi shine wanda ya fi kowa sanin amana jama'a ku duba abdullahi gwandu gwamna ne kamar ka ce gwamnan jihar kebbi ta yanzu fulani nawa ne a ƙarƙashin gwamnatin shi da shanu da nono da menene da menene amma fura aka zo za a dama mishi a cikin government house fa jama'a gwamna ne kuma fura aka zo za a dama sai zama babu nono bai shi ta ce ranka ya daɗe babu nono sai ce aje a sa ruwa a dama amma za a iya zuwa a samu wani bafulatani a kwashe shanun shi a kai state house aje a sha nono wannan ma za a ga ba komai bane kuma ba za ka yi mamaki ba the whole state house babu nonon da his excellency the executive governor zai shafura da shi ba za ka yi mamaki ba amma wallahi in ka san musulunci ba za ka yi mamaki ba ba za ka yi mamaki ba abin da ya sa ba za ka yi mamaki ba ka san a musulunci babu ɗiban dukiyar jama'a nan sarkin zazzau malam jafaru ɗan isiyaka aka ba da labarin shi aka ce wani lokacin gayar fura yake sha in gari ya waye sai ya aza ruwa ma'ana shi bai kai ma ya dama ba gayar fura da ta kwana sarki ya tabbata ga Allah gayar fura dau sai ya cita sai ka ruwa ya aza kuma shine mai martaba sarki zau amma ba haram din ne akwai amma ba za su ci ba ina mukabalanta duk wani bazazzagi yanzu ya nuna mana ina ne gidajen da sarkin zazzau Jafar ya tara babu ina gonakin babu me yasa su malamai ne na sunna ba zai yiwu su ne suke zama dan hodiyo ya ce musu su yi tafsiri su karanta bukhari su karanta risala su ne malamai su ne sarakuna to ba zai yiwu kuma su warware abin da aka sa su ba shine su ci haramun sarkin Kano Abdullahi sarkin Kano na farko a Sulaimanu sarkin Kano Sulaimanu in gari ya waye sai ce na aje Kano na ɗauki rafi sai ya ɗauki yar fatanya shi ta noman albasa sai rataya wai ya aje sarauta Kano yanzu ya tafi rafi zai je noma albasa ya tattara ya tattara sai je siyar sai ya ce ne Abdullahi gwanduncan da kaji an faɗi aka ce noma ya karɓa na talaka zai je ya talaka kwadugo za a bashi sile his excellency ne fa yana gwamna amma gari ya waye babu sauran wani aiki a ofis eh sai zari jiki sai ya tafi talakawa sai su bashi aiki sai ya karɓa ya je zai wa wani girbin dawa ne akan sile shine aka ce gatari ya buge shi jini ya ci gaba da zuba sanadin mutuwar shi kenan his excellency abdullahi gwandu the executive governor of gwandu wadda gwandu a wannan lokacin ta fi girman jihar kebbi ta yanzu domin har cikin benin republic duk gwandu ce amma ba sa cin haram jama'a ba su yadda haram ta shige su ba ya ku matasa 'yan zamani da yanzu kowa yake kokarin baban shi ya koma da shi ƙauyen don a tsaye da shi kansila ya saci kuɗin jama'a ka san abin da ke cikin haramun kuwa limamin juma'a fa me yake cewa yace halalu iqabu wa haramuha halaluha hisabu wa haramuha iqabu dukiya halal za a tsaya nan ne za a yi accounting za a kirga maka ita sai an ƙirga ɗaya bayan ɗaya haram kuwa ba wanda zai tsaya kirga wuta za a jefa ka kawai don me za ka ɓata mutane lokaci an san haram ne za a tsaya kirgawa jefa ka wuta za a yi kawai an san dukiyar jama'a ce ku karanta littafin usulu siyasa na malam muhammadu bello sarkin musulmi ku ji wasiyar da yawa sarkin katsina umarun dallaji daga cikin wasiyar ya ce mishi ka yi hankali da miyagun malamai waɗanda suke ingiza ka ka ɗibi dukiya don ka kawo ka basu ku karanta wannan littafin jama'a waɗannan abubuwan fa ba mafarki ba ne a nan aka yi don abin da ya sa yanzu matasa kowa ya ɗauki aikin gwamnati sai ya ce to ya zai yi albashi bai isa ba abdullahi gwanduma albashin bai isa ba ko in albashin ya isa ne zai ce ka tambale ta dama mishi fura babu albashin bai isa ba amma bai isa ba ya za a yi sai a haƙura umar da amai albashi bai isa ba abubakar da gari ya waye sai kwaso kayan dillanci ya je dillanci da yamma sai dawo sai zauna a state house a ci gaba da aiki kuma ya jama'a idan har ka san cewa sai ka ci haramun a ofis ɗinka wallahi ka bar shi babu larura a cikin haram kai marmaza ka bari babu larura da zaka ce to ai eh, larura ce Allah wallahi abin ne eh, muna zaune a wurin dai dama saboda kun yi mana nasiha ba mu muku nasiha ku zauna wurin cin haram ba ce muku muka ku tsaya inda za ku kare mutuncin ku da addinin ku da mutuncin musulmi amma in sai ka ci haram zaka kare mana mutunci bar gurin in ba ka ba ka zama kendir kenan kana kona kanka kana haska jama'a saboda haka ma duk wanda ya san ya taɓa cin dukiyar masallaci ko dukiyar wata makaranta ko dukiyar gwamnati local government ne ma'aikatar health ne a revenue ne a wallahi yanzu da daddaren nan karka kwanta sai ka je ka tattaro ka basu in ba haka ba fa ka je karara ka faɗa musu za mu zo mu karanta a nan a cikin babin ciniki imam bukhari ya ce in ka saci kuɗin jama'a bai halatta ka zo ka ce jama'a to a yafe mu a yafe mu ba a'a ya ce bata yiwu ba sai ka ce jama'a eh sanda na zauna ina kwamishinan health miliyan goma din nan ni ne na sace ta yace sai ka faɗi adadin kuɗin su ji dan me yiwa talaka ne in ka ce to a yafe mu a yafe mu sai su ɗauka fanadol ne ka sata kwali guda amma ana so ka faɗa a ji miliyan goma a miliyan goma eh a miliyan goma sai ka dada ita za mu yafe to yanzu gaskiya ta fito imam bukhari ya ce sai ka faɗa Allah kiyaye saboda haka jama'a ku sani da cewa cin haram yana ɓata duk aikin da ka yi ya ɓata jikinka ya kai ka wuta sayyidina usman bawa yake da shi sayyidina abubakar bawa yake da shi ya ɗora wa bawan ga abin da zai rinka kawowa me misalin wannan kamar yanzu ka sayo mutum a caɓa sai ka ce wane e kullum ka rinka kawo naira ɗari biyu ran nan da ya rasa yadda zai ci kawo wannan naira ɗari biyu sai ya tuna ya taɓa yi wa wani bokanci a jahiliya sai ya je ya karɓo wannan tsohon bashi ai ba ya ce fata rana ta da tsohon bashi ko sai je karɓo wannan kuɗin bashin bokanci da ya sai zo ya biya abubakar kuɗin wannan rana abubakar ya karbi kuɗi aka yi cefa ne an zauna da daddare abubakar na cin abinci bawa ya ga hankalin abubakar ya kwanta sai ce wallahi ran ya daɗe yau fa da tarin caɓe mini sai na tuna ai a jahiliya na taɓa wani duba don dama ni na iya duba a jahiliya to na ɗan taɓa yau wani shine bai biya ni ba shine na je ya biya ni kuɗin wancan duban shine na zo na kawo maka amma kar ku manta ba kuɗin duba abubakar ya ci ba kuɗin menene kamar ya ci kuɗin haƙƙin shi ne na abin da ya bayar a abin Yar haramun to wuta ce ta dace da shi yau mutum nawa ne muka ɗauke shi muka saka shi a kujerar ciyaman ko gwamna ko darakta wuyan shi kamar butar masallaci amma kwana biyu sai ka ga wuyan shi ya haɗe baki ɗaya kamar aladan katafawa me ya ci haramun ya ci wuyan baki ɗaya ya ɓata amma da wuyan shi gashi nan kamar zakaran da ya sha yunwa jama'a siriri haka amma yanzu ya ci haramun jama'a kuma sai ka ga ana cewa ai wani alhamdulillahi Allah ya musu fatahi ana yi da su a gwamnatin nan eh haka za a yi da su a cikin wutar jahannama kuma Allah ya kiyaye saboda haka matasa abin ya daina ba ku sha'awa wallahi abin ya daina ba ku sha'awa abin da ya rusa mana kasar mu kenan wannan ibe kuɗin jama'a ɗin yanzu wai murna muke a zaria ana kawo mana wuta tana awa goma sha biyu amma jama'a sa'ad da aka haife mu da sa'ad da muka girma a lokutan mulkin su sardauna da mulkin su tafawa balewa har zuwa mulkin su gawam zuwa mulkin su murtala mu fa ba mu san ɗauke wuta ba jama'a ba mu san ɗauke kuma billahi lazi jama'a kun san wani abu ma ni fa ma ban san ma ana ɗauke ruwa ba sai shekara takwas da ta wuce don ni anguwar da aka haife ni a Zariya ɗin nan ita ce muciya ban taɓa ganin an ɗauke ruwa awa ashirin da hudu ban an ɗauke da rana za a kawo da daddare lokacin da na isa kawai yau da sai na ga babu ruwa babu ruwa ya aka kogi kullum sai na sai ruwa na naira ɗari uku da sittin a wata nawa kenan wajen dubu takwas da wani abu a shekara kuɗin ruwa ya fi min kuɗin haya jama'a sai na zo ina karatun umdatul ahkam sai na zo ne magana na ce ya masu mulkin adamawa ku ji tsoron Allah ga riba bino ya ratsa cikin garin jimeta yana kashe mutane yana cin gidaje amma wata bot ba ta aiki fiye da shekara ashirin ku ji tsoron Allah karfe bakwai na safe sai ga kwamishinan albarkatun ruwa ya zo kofar gidana a kare makalla ai jiya mun ji wa'azin da aka yi Allah dai ya taimaka mu ma dai duk jama'an ku ne wallahi su talaka ne ba 'ya'yan goyo ba na ce a'a wannan ka zo kana zagin mu ne don ni talaka ne Uba na talaka ne ta talaka ce ni duk cikin mu talaka ne su wane ne ba 'ya'yan goyon ba mu jama'a ruwan fa kwana za a yi da shi kaɗan kawai ya zama Wata waterbot ɗin ma jama'a a gaɓar ruwa take amma shekara ashirin waterbot ba ta aiki jama'a ku ji tsoron Allah duk waɗannan ƙarerayin da ake mana a zariya cewa ruwan ne in aka buga shi sai yayo kwana sai ya ƙarya ne in za ku gyara mana ruwa ku gyara mana ruwa zalunci ake jama'a ana cinye kuɗin jama'a makarantu babu asibitoci babu komai babu titi komi babu amma kuma in aka je gidajenku komai akwai inda za ka gane naku ne ake kwana da an sauke shi daga wannan mukamin kuma sai dawo yana tarayya da ku akan babu komai ashe dama naku ne ake kwana da su saboda haka ku ji tsoron Allah masu mulki Allah ya kyauta to gashi dai malam yace wannan aya da muka karanta wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna aya ce ta 135 cikin suratu ali imrana to kaji fa yadda malaman salaf suke jama'a su kawo aya su kawo fassarorin manyan malaman fiqh da tafsiri ko sai kuma a kawo hadisi sai ya ce haddasana muhammad bin ar'ara قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر زبيد آه عينه واتو زبيد يتي يا تنبي أبو وائل abu wa'il ɗin tabi'i ne anil murji'a game da murji'awa murji'awa wata muguwar ƙungiya ce mun faɗe su a baya su ne suke cewa imani duk abu ɗaya ne baya raguwa baya ƙaruwa ma'anar wannan kenan murji'a jama'a ba sa tsoron munafunci a kansu shine alaƙar ko kun gane domin mutumin da ya ce yau in yi imani daraja shi ɗaya da mala'ika jibril da abubakar da umar da annabawa duka kun ga baya tsoron wani abu kuma to aka tambayi wannan malamin alagafata malam yi mana bayani game da murji'a aka ce a daidai lokacin waɗannan masu aƙidar suka bullo faƙala sai ce haddasani abdullahi abdullahi dan mas'udin ya bani hadisi ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙala manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne to anan ya kamata ka gane a cikin ilimin nahawu ko sarfu idan kalma ta ƙaru wajen gini ko kuma ta sauya to dole ma'ana ta canza ai akwai bambanci tsakanin account da accountancy wane yana karatun account wane ko accountancy yake akwai bambanci eh aha to tunda kuwa akwai bambanci tsakanin kalmar sibabu da sabbu kenan sabbu shine zagi to sibabu kuma fa zagi da ya hada da ƙarya a cikin shi ka zagi mutum kuma haka ƙara da ƙarya to shine sibabu to sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi har a ƙara da sharri da wannan duk ice fasikanci ne wa qitaluhu kufrun yaƙar musulmi kuma kafirci ne wato wannan yake nuna maka kenan lallai kai musulmi ka ji tsoron zagin musulmi ka ji alaƙar babin kenan ka ji wa kanka tsoron zagin musulmi ka kuma jiye wa kanka tsoron ainihin wato yaƙar musulmi قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya karbo shi daga wani babban malamin su ne mai suna al-Imam Qutaybah dan Sa'id shi ko yace ya karbo daga al-Imam Isma'il dan Ja'far Ismailu kuma ya ce ya karɓo daga Humaid Humaid ne ɗaliban hadisi suke mishi kirari da ko laƙabi da Humaidu na Tawil Humaidu malam dogo an Anasin daga Anas qala Anas ya ce akhbarani Ubadatu bin Samiti Ubadatu dan Samit ya bani labari me za mu fa'idanta a wannan gaba ita ce sahabbai a tsakaninsu suna da tawali'u in ka lura wane ya san abin da baka sani ba sai ka je ya koya maka ubadatu dan sami yana daga cikin manya-manyan sahabbai dattawa cikin ansar anas kuma yana daga cikin ƙanana kun ga gashi sai ya ce ubadatu dan samit ya bani labarin hadisi ma'ana abin da ban sani ba sai je je koya mini ilimi ba sai wanda za a ci jarabawa za ka je dan 500 level ya koya maka injin maths ko kuma ya koya maka kaza kaza a'a duk abin da ka san baka sani ba sai ka je ka kwantar da kanka sai wani ya koya maka tun daga Hishamu dan Urwa mun ga cewa Fatimatu bintul Munzir mata shi ce take koya mai karatu kuma bai jin kunya a duniyar ilimi ya tara ɗaliban shi ya ce haddasatni Fatimatu bintul mata matata Fatima yan Munzir ta koya mana ai ba abin kunya bane ai abin kunya shine a ce mijinta jahili ne amma mijinta ya iya amma wa ta koya mishi ita ai kuma wannan daraja ta sake kwana ta dawo gidan saboda haka duk wanda ya iya ka kwanta ya koya maka kai tawali'u gashi Anas yace akhbarani Ubadatu dan Samit Ubadatu dan Samit ya bani labari yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kharaja wata rana ko wani dare manzon Allah ya fito yukhbiru bi lailatul qadri zai ba da labarin cewa jama'a yau ce lailatul qadri fatalaha rajulani musulmina, sai aka samu mutane guda biyu daga cikin musulmi suna jayayya da juna aka ce jayayyar ba fa da suke jayayya ce akan wannan yana ganin shi yake da haƙƙi wannan yana ganin shi yake da gaskiya ba ma jayayya irin taku da za ku je ku kalli BBC World ko CNN ko kuma ku kalli kwallo ku zo ku wuni kuna jayayya ba jayayya irin ta kafirai jayayya ce wannan yana ganin wannan kuɗin da nake bin ka dubu goma ne shi kuma yana cewa a dubu takwas ne kaga wannan jayayya ce ta neman tabbatar da gaskiya ko amma ka ji da manzon Allah ya fito ya same su su ne faƙala sai ce inni kharajtu na fito ne da li ukhbirakum bi lailatul qadri in gaya muku cewa daren nan lailatul qadr ne wa innahu talaha fulanun wa fulanun sai dai kuma wane da wane sun yi jayayya farufi'at shine sai aka dage ta kuma an fasa lailatul qadrin yau saboda musulmi biyu sun yi jayayya to annan ne malamai suka ce to akwai matsala yanzu kenan in yi jayayya wajen neman gaskiya ta matsala ne ibnu hajar ya ce ba wannan ne ya ja ba abin da ya ja shine abu biyu abu na farko jayayyar a cikin masallaci abu na biyu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi eh wala tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dikum li ba'din sai yace an tahbata a'malukum dan in kuka yi haka sai aikin ku ya ɓaci sai ibnu hajar yace ka ji alakar kawo wannan hadisi da babi da ake magana akan mumini ya ji tsoron abin da zai bata mishi aiki shine jayayya a gaban manzon Allah da ɗaga murya a gaban manzon Allah tana bata aiki ya jama'a ku ji musulmi ne biyu suka yi jayayya a cikin masallaci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya fito ya samu suna jayayya shine sai ya ce kaico jama'an musulmi da yau ita ce lailatul qadri amma jayayyar da wani da wani suka zo su ne a gabana a cikin masallaci ta sa Allah ya ɗage daren ya zama kuma ba yau bane an fasa yo waɗannan dundu za a yi musu koko dukan su ya kamata a yi misali yau manzon Allah wahayi kenan aka yi mishi fa cewa je kaka faɗa musu yau lailatul qadri ne amma ana fitowa za a yi public announcement za a yi sanarwa kuma sai manzon Allah ya ce sai dai su wane sun ja muku to ka gan yanzu ne waɗannan sun kaɗe ina fata an gane farufi'at ya ce to sai aka ɗauke ta wa asa an kuna khairan lakum to da yake manzon Allah komi nashi alheri ne sai ya ce amma muna fatan Allah ya sa haka ne alheri kuma kun gani mumini duk bala'in da ya same shi sai ya ce Allah ya sa wannan bala'in ya zame kuma daga ƙarshe alheri kada abu ya same ka kace shikenan ni kam I don't die finish I am useless <laughs> mumini baya haka arna ne suke haka mumini duk abin da ya same sai ce to yanzu wannan musiba ta faru amma Allah ya kawo mana mafita iltamisu hafi sab'i yace ku neme ta a bakwai me yake nufi ashirin da bakwai wa tis'i da ashirin da tara wal khamsi da ashirin da biyar ina fata an gane yanzu in kuka tsaya da kyau kuka dubi wannan hadisin yana nuna mana kenan a wannan shekarar lailatul qadr din ba 27 ga wata ta faɗo ba kenan domin gashi ya ce ku neme ta a ashirin da bakwai eh ku neme ta a ashirin da tara ku neme ta a ashirin da biyar yana nuna ta faɗo daren ashirin da ɗaya ne ko daren ashirin da uku da matsalar ta faru sai ce to amma ku kora gaba ku neme ta daren ashirin da biyar ko daren ashirin da bakwai ko daren ashirin da tara waɗanda su ne dare rakin mara da suka rage kun ga wannan dalili ne akan magana da muka faɗi a baya cewa lailatul qadari fa ba lallai ne ta faɗo daren ashirin da bakwai ba saboda daren 27 ka ga yan kungiyoyi na ɗariku da sauransu sun sha ɗamara mata suna ta gwangwaza ado ana fita ina za a tafi sai a ce za a je lailatul qadari ne wato abin ma ya zama kirsimeti kenan karfe sha biyun dare za ka ga yan mata suna rangada kwalliya suna tafiya a ce za a je lailatul qadari ne wato lailatul qadari ma ta zama irin daren daren yan kiristoci kenan abin ba haka bane jama'a Allah ya kyauta wannan hadisi al-Imam al-Bukhari zai sake maimaita shi a lamba ta 1919 da kuma lamba ta 2702 insha Allah alakar hadisin da babin ta bayyana a cikin abin da na bayyana ko haka jama'a ayi taka tsantsan kada aiki ya baci na'am na'am wanne ne no. a to ban san wannan maganar ba abinda na sani daga abubakar shine shi wannan bawan ne ya ce wani bokanci ne ya yi a jahiliya wanda ba a biya shi ba to ban kiyaye wannan lafazin ba eh. babu su'ali jibrila annabiya sallallahu alaihi wasallama anil imani wal islami wal ihsani wa ilmi sa'a babin da ke bayani akan tambayar da mala'ika jibril ya zo wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama game da imani da musulunci da kyautatawa da kuma yaushe ne tashin duniya rigiji gabji in ba karatun hadisi ba jama'a ba a jin irin waɗannan fa duk wata tatsuniya aka zauna ana ji sai dai in an gama a ce kurunkus nan ku ana gama sai dai a ce sallallahu alaihi wasallama saboda wahayi ne ina za ka ji tambayoyi iri-iren waɗannan na ilimi jama'a shi yasa yahuda suke mana hasada jama'a don mu ne muke da resource person mu ne muke da mutumin da in ya faɗa garanti ne yahuda ba su da resource person duk hayaniya ne abin nasu ina fata an gane wa bayanin nabi sallallahu alaihi wasallama lahu da kuma bayanin da annabi ya wa mala'ika jibril sun maƙala sa'annan sai annabi ya ce a jibrilu alaihi salamu yu'allimukum dinakum jibrilu ya zo ne don ya sanar da ku addinin ku sai bukhari ya ce faja'ala zalika kullahu dinan sai annabi ya sanya wannan abun gaba ɗaya da mala'ika jibril ya zo ya tambaya cewa addini ne ashe addini sai an yi da baki sai an yi da gaɓoɓi kuma sai an yi da zuci ai tambayoyin da mala'ika jibril ɗin ya yi ya yi game da imani ko me imani shine kudurce yadda da waɗannan abubuwan ya magana game da musulunci shine aikata ayyukan sallah da azumi da sauransu da gaɓoɓi sannan sai me kuma sannan sai ihsani wanda zuciyarka za ta bi ta kudurce cewa waɗannan abubuwan da kake faɗe ko kake furtawa ko kake kudurcewa ko kake aikatawa kana yin su ne tsakaninka da Allah don haka jama'a ku ji addinin musulunci ba zai cika ba don ka faɗe shi da baka kawai sai ka aikata ba zai cika ba sai ka ƙudurce sa'an nan kuma sai ya ce ilimi game da sa'a kuma fa shine sai ka sallama wa abin da baka gano ba domin yau akwai wasu suna nan in suka samu malami wani ma malamin islamiyya ne za su samu ba ma malami ne na hakika ba in suka yi mai tambaya game da wata matsala da ta ɗaure musu kai in ya kasa ba da amsa sai su ce to musuluncin ya gaza kenan mai phd ne dokta fa ya je yana tambayar wani malami ne da ke karantar da 'ya'yansu islamiyya da la'asar a abuja sai ya ce mishi gaskiya shi bai san amsar da zai bashi ba sai ya ce to in ku malamai ba ku sani ba to yanzu kuma wannan abin ya nuna musuluncin yana da rudani kenan an yi haka sai gashi ni kuma na taho gurin shi shine sai ya ce ga tambayar da sai na ce to kafin in baka ansa wannan malamin islamiyya ne na ce yanzu baka gwada kanka da kake da phd da mutumin da yake da grade 2 mutumin da yake da grade 2 jama'a ya gama basawa teachers college ko kuma ta gama WTC sai aka zo aka yi mishi tambaya akan wani abu a cikin fanni na ilimi sai ya ce bai sani ba sai a ce to akwai rudani a cikin harkar karantawa kenan grade 2 yake da ita a dan secondary ne bai kamata bi mujarradin ka tambayi wanda a salatan ma ba shi ya kamata ka tambaya wannan matsalar ba don matsala ce mai girma ya mishi tambaya akai wanda ta fi karfin shi kuma ya tawali'u shi ya ce bai sani ba kuma shi wai sai ce to in ku malamai ba ku sani ba sai ce ai waɗannan ba su ne malamai ba Na ce ka gwada kanka da kake da PhD a business admin da wannan wanda yake yana da haya Islam certificate ne a cikin fannin ilimi a ce a fannin ilimin ka ai maka tambaya kai doctor shi kuma wanda yake grade 2 teacher sai kasa amsawa a fannin shi ai ba gazawa bane ilimin ba gazawa ya ba shine yace bai sani ba amma yanzu kai a fagenka in aka yi maka tambaya ka ce baka sani ba sai a ce to ranka ya daɗe ku dokta kuma kai da kake da PhD in baka san kaza ba a business admin to wa za mu je mu tambaya wanda ita ma wannan amsa za a iya bada ita sai a ce sai a je a tambayi professor dan haka jama'a ku ji abin da ya shafi duk abin da baka sani ba to a musulunci sallama mishi kake shine abin da wannan babin yake son ya nuna mana ina fata an gane to hadarin yayi nisa ne ko da yaya gashi yana dirin kan ƙara bari mu karasa dai wannan babin insha Allah ta'ala Allah ya sa a shiga a fita lafiya yace wa ma bayyana nabi sallallahu alaihi wa sallama li wafdi abdul min al imani da kuma bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yewa wasu kabila kabilar abdul qais bayani na imani za mu samu waɗannan bayanan nan da babi biyu jama'a wasu ƙabilu ne suka to suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi mishi tambayoyi game da imani annabi ya musu bayani to shine eh, al-Imam al-Bukhari yace sai sai annabi ya sanya duk waɗannan abubuwan addini ne sannan wa qaulihi ta'ala da kuma har wa yau bayani akan magana Allah madaukakin sarki da yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dina wanda di yake laliban wani abu ya zama mishi addini wanda ba musulunci ba shi abin falan yi kubala minhu fawfaw ba za a karba ba duk wanda ya nemi wata hanya ta zama ita ce addini ina son ku fahimci ayar wanda ya kama wata hanya ya ce ita hanyar ita ce addini tambayar da za ka yi mai sai ka ce mai wannan musulunci ne in ya ce eh sai ka ce ina dalilin shi qur'ani da hadisi dan musulunci dalilin shi qur'ani da hadisi ne in ku ya ce a'a wannan abun ba musulunci ba ne, sai ka ce kuma ka ɗauke shi a matsayin addini in ya ce eh sai ka ce to Allah ya ce falan yi ƙubala minka fau fau fau ba za a karba ba shine ma'anar lan ɗin fau fau fau ba za a karba ba wato sam ba za a karba ba ba za ta saɓu ba ina fata an gane wannan ita ce aya ta tamanin da biyar a cikin suratu Ali Imrana قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي an abi zur'a an abi huraira radiyallahu anhu qala kanan an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama barizan yawma lin-nasi fatahu jibrilu fa qala mal imanu qala an tu'mina billah wa mala'ikati wa liƙa'i wa biliƙa'i wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si qala mal islamu قال الإسلام an تعبد الله ولا تشرك bihi. وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان jama wannan hadisi yana ɗauke da fa'idoji masu ɗimbin yawa ga kuma hadari yana ta ainihin bugawa kada a ɗauko karatun shi kuma a ce sai an ƙarasa a fara yayyafi kuma na nesa ba za su samu isa ba saboda matsaloli kuma a cikin sunna ba a ƙuntatawa al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka za mu saurara a wannan wurin in Allah ya kai mu mako mai zuwa in aka zo za a fassara wannan hadisi insha Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya albarkace mu abubuwan da muka faɗi da Allah masu tambayoyi su yi haƙuri duk baki ɗayan tambayoyinku masu ma'ana ne kuma mun tattara su za a fara amsa su daga mako mai zuwa insha Allahu ta'ala da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah